قال الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a wannan ita ce halka ta uku wanda suke da muzakkira a hannunsu a shafi na sha uku mun so a ce yadda aka tsara alal akalli a ce ko karfe goma ne an fara karatu amma dai wa mata sha'una illa an ya sha Allah malam ya ce almatsalabu sani abin nema na biyu a hadafu tsa'an manufar suka fil jami'is sahihi a cikin littafin al'imamul bukari malam yace qabla hadisi gabanin mu tattauna an hadhihi ahada akan menene wannan manufar labudda min bayani sababi dole mai bayanin sababi ar-ra'is wanda yake shine shugaba alladhi da'a ha'ula'i at-ta'inin wanda ya kira wa'annan masu sukan ila tarkizi wadan su kafa sukan nasu fi ta'ani a cikin sukan ala sahih al-bukhari akan littafin al-imam al-bukhari fannaziru duk mutumin da zai duba da kyau fit'unil mu'asirati wajen masu suka a wannan zamanin fi sunnatun nabawiyya kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaji zai samu cewa anna aksarha mafi yawancin sukar da ake yi muwajjahun an fuskantar da ita ne na wa sahihul bukhari ta bangaren sahihul bukhari za ku ga duk wanda suka taso suke so su ruguza sunnar annabi farkon littafin da suke fara darawa shine littafin bukari to menene dalilin da yasa suke farawa da bukari shine malam yace wasababi fi zalika sababi a cikin wannan anna qa'inina wa'inda suke yin sukar araku, sun san makanatul sahih makanatul jami' sahih sun san matsayin da littafin al-Imam al-Bukhari yake da shi fi nufusul muslimina a rayukan musulmi rado sai suka yi nufin iskata haibatihi su fara kayar da kwarjinin da littafin da bukari yake da shi li'anna fi dalika iskatan domin a cikin kayar da littafin al'imamul bukari wato akwai iskatan li haibatul kutubil ukra da zaran aka riga aka gama da bukari to dilla gowar littattafan kuma murkushe sai yana da wahala Kamar ku ne a gidanku akwai wani babba mai karfi in rikici ya taso wayanda za su dafa mai in yana tsaye za ku ga za a daɗe ana rigima amma da an mamaye an same shi an buge shi kwaf ɗaya to shi kenan an riga an raunar ɗan gidan duk kuma wanda zai taso yanzu buge shi yana da sauƙi to da haka yayin da aka danne littafin al'imamul bukari to dukkan ragowar kutub na sunan to murƙushe su yana da sauƙi don an murƙushe wanda suka fi wa'in wannan shi ne da haka sai malam ce duna ana ba tare da wata wahala ba wan natijatu natijar kuma shine hadmu sunnati kulliha shine rushe sunnar annabi gabaki ɗayanta shine dama natijar a fara da bukhari idan an ruguje shi aka yadda ya ruguzu sai a ruguje sauran natijar dama sunnar annabi ake so a ruguje wannan shine babban hadafin masu sukan littafin al-Imam bukhari natijar da suke so su kai zuwa gare ta wacce za ta kai zuwa ga surugu da sunnar annabi to shine malam ce wa yumkin zai yi Ijimalu. ka dunkule abrati da wafiqin ta'an wato mafi bayyanar abin da yake kuɗa su zuwa ga sukan fil jami'i sahihi fil niqati taliya a cikin nuqoti masu zuwa al hadaf manufa ta farko isqatu ad islami kayar da addinin musulunci ga baki ɗayan shi inna tsa'inina waɗanda suke yin suka fi sunnatun nabawiyya akan sunnar annabi ala wajhi al-umumi akan fuska ga mammiya wa fil jami' as-sahih lil bukhari sana'a bikin littafin al-imam al-bukhari ala wajhi al-khususi akan fuska kibantacciya ma ikhtilafi tawa'ifihim wa masharibihim tare da sabalin ƙungiyoyinsu da kuma masharabinsu kowa da inda yake sha tun da jiya ai mun yi maganar mu'tazila ko mun yi maganar shi'a mun yi maganar khawarij tare da istilaf na tsawa'if din da mashrabinsu suna da bambanci wa saqafatihim na kuma waye wanda kowa yake da shi wa ikhtilafi azminatihim da kuma saɓanin zamanansu su wa amkinatihim da guraren da suke yattafiquna jami'an to duka sun haɗu ga baki ɗaya ala hadafin wahid akan manufa ƙwaya ɗaya wa huwa ta'anu fi dinil islam shine suka cikin addinin musulunci shi yasa idan ka cire almustashrikuna to in kana so ka zagi addinin musulunci da ka raƙu da shi a duk abin da kake so kai ma addini na zagi zaka yi da in wanda ba musulmi bane in ka ce masa bible yana da matsala an kare an raga shi ma zai ce maka qur'ani ma akwai matsala in ka ce waye ya faɗa sai sai yan shi'a ne suka faɗa su ma sun faɗi wannan in ka ce masa kada sai ce maka kada, waye ya faɗa sai ce maka ƴan shi'a ne suka faɗa tunda sun zagi matan annabi sun zagi sahabban annabi sun ce littafin akwai matsala wannan fa ta hanyar tafsiri fitowa ƙarara akwai malaman da waɗanda suke mu'asiruna ne a wannan zamanin sun fito sun bayyana cewa lallai ƙur'ani akwai taharifi a cikinsa wa zalika an tsariƙi tashkiki wannan ta hanyar sawa mutane shakka fi masadiri hal asaliya a cikin masdarin sunna na asali ko shari'a wa ha yana daga ciki a sunnatun nabawiyya sunnar annabi allati hiya al-masdaru sani ita ce tushe na biyu ba'ad al-qur'an karim bayan al-qur'ani mai girma wa min awa'il alladhina sa'u daga cikin na farko farkon da suka yi aiki suka kai suka komo fi ta haƙiƙi hadal hajji wajen tabbatar da wannan manufar al-mustashriquna orientalist faqasduhum manufarsu من الطعن نين سوكا في الجامع الصحيح للبخاري على وجه خصوصي على وجه خاص أكم فسكا كيبانتكسيا وسنة النبوية على وجه عام لكم سنة النبي تفسكا كممية استبعاد المسلمين نيسان تد مسلمين min sahati diniya daga saha ta addini wa shirin diyana da kuma saha ta yada addini wa wa nashr diyanati yahudiyya da kuma yada addinin yahudanci wa Nasaraniya da kuma kiristanci bainal na tsakanin musulmi fa dabbarul makayida sai da suka zauna suka yi tunanin makirce makirce linaili wato min al islami wajen ta ina za su samu dama su taɓa addinin musulunci da tsani ta hanyar suka fiye a cikin shi wa tashwihi sum'atihi da ɓata duk wani abu da ake jin cewa yana da kyau cikin addini hatta ya suddun nasa hasi sun kautar da mutane anhu daga barin addini wayan yanfiruhum minhu sannan su sawa mutane gudun addinin fa bada'u bi tsani sunna sai suka fara suka sunnar manzon Allah litakuna lahum dan ita sunnar ta kasance gare su bawwabatan litta'ana fi dini ita ce hanyar suka ta addini yanzu ba yana cikin abin da al-mustashriquna na dinnan ke faɗa ba cewa wai annabi wal iyazu billahi mayan mata ne wai ya za a yi shi ya haramta wa al'ummarsa auren mata sama da hudu shi ya halatta ma kansa mata sama da hudu Allah subhanahu wa ta'ala cikin hikimarsa kuma da ya tashi sai ya sa duk matan da annabi ya aura sai ce kaɗai budurwa dukkan su zaurawa ne da haka malamai suke masa raddi cewa da annabi yana aure ne don ragabarsa ta sha'awa ba don maslaha ba yadda kuke faɗa ya kamata matan da ya aura duka su zama 'yan mata ne ba zaurawa ba amma kasancewar zaurawa ne ba 'yan mata ba wannan ya nuna cewa tun da nana aisha ce kaɗai a ya aura budurwa ko Dukkansu ba 'yan mata ya aure su ba wannan ya nuna annaba auren maslaha yake yi ba aure ba kawai na mujarradin sha'a kamar yadda su suke sukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa albasu hada sa'ana suka sanya tufafin wannan sukar ya zamanto libasal bahasul ilmi wato wai shine libas na bincike na ilimi wal mawdu'iyya suka sanya shi a matsayin wani mawdu'i mai zaman kansa na bincike akan sunnar annabi akan ilimi ba yana cikin abin da suke faɗa ba a wurin yarinya tana da shekara na tara cewa wannan abin ya saba kaza kaza kaza da makamantansu to shine muka yi magana da wannan ce masa to ai qur'anin da yake wallahi isna min al-mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathat ashin wallahi lam yahidna nace ai da ake maganan idda yarinya karama aka ce da wacce ta ɗebe tsammani da yarinya ƙarama iddata wata uku na ce inda ba a auren yarinyar ƙarama, in baka yarda da hadisi ba to mu dawo ƙur'ana menene dama inda ma Allah bai halatta auren a aure yarinyar karama me ya kawo magana idda yarinya karama wacce bata fara al'ada ba me ya kawo magana kaga ba wani dalili da su kuma sannan a kasashen su auren wuri ne suka hana amma ana yin zina wuri eh ana yin zina guri amma auren wuri ne matsala Allah ya kiyaye wali hada in kada abihim ba'adul abna'il na da wannan ne sashen 'ya'yan wasu musulmi suka yaudari da su fa ba, sai ka ga mutum ya waye gari ya rawuji li hadhihi shubahati yana kawata wannan shubuhan wa yatabannaha kuma yana gini a kanta. wannan shine halin da muka waye gari a ciki wannan ita ce manufarsu ta farko wajen sukar wato manufar shine yaya za a yi a kayar da addinin musulunci gaba ɗaya kuma duk abin da za a yi ma addini na yaƙa in ka koma za ka iya tattara shi cikin wancan ayar da muka yi magana wala ya za zalu na ku. hatta yaruddukum an ku? duk hanyar da suka samu dama sai sun yaƙi addini sai sai yanzu kwanan nan za ku ga abin da ake wa fulani daga boko haram su ƙiba sai kiristoci su ƙiba inda an kai matsayin da kana samun kirista yanzu ba filatani yana jan bible da fulatanci yana fassara a nan kasar yanzu Allah ya kiyaye alhadafu sani manufa ta biyu nusratul mazhab al-aqdi taimakon mazhabar su ta aqida fa kasirun min at-tawa'if da yawa daga cikin kungiyoyi wal firaq dalla sannan kuma da kungiyoyi na bata al-munharifa wacce take karkatacciya ba'ana fi ba'ad ahadithul jami' sahih sun yi suka a kan littattafan hadisi na al-Imam al-Bukhari li mukhalafatiha li al-aqdiyya saboda ta saba wa usul din sa na aqida fal mu'tazila mu'tazila raddu ahadith ash-shafa'a sun yi raddin hadisan ce to sun kiyarda da ita li domin ita tu'aridu aslahum fil wa'idi tana fito na fito da su a cikin usul ɗin da suka gina na alwa'idu tunda muna da alwa'idu akwai alwa'ad alwa'ad shine alƙawarin da Allah zai ce in ka je lahira kai abu mai kyau zai baka kaza zai baka kaza zai baka kaza to shi wannan in an je lahira babu yadda za Allah ya ki ka domin rashin kamala ne ko ni yanzu nace ce ka zo rana kaza zan baka kaza zan baka kuɗi zan maka kaza to kamala shine in ka zo in cika to Allah ya ce kai sallah kai azumi kai zakka kai aikin hajji. in an je zai saka aljanna wannan shine alwa'ad to in kai wannan aje lahira Allah ya ki cika maka alƙawarin da kai yayi maka wannan rashin kamala ne kuma Allah ya tsarkaku ga wannan shi yasa yace inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan yayin da ya umarni yace ai adalci da ihsani to yafi kuma kowa adalci da ihsani to shi kuma alwa'idu cewa ba dole ne ya cika ba dole bane suna da bambanci cewa shine ya ce in kai abu kaza na laifi idan aka zo lahira sai ya maka azaba ba ya ce wa man mu mu'minan muta'ammidan ba a jazaohu hannan khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa adda azaban azima to ba dole bane kuma in wani ya kashe mu'minin in an je lahira Allah ya min azaba saboda dole akwai ƙara'in ɗin da sai ka lura da su na farko wa manyan ƙasar mu'minan mutu'ammida wanda ya kashe mumini da gangan sai ka ƙaddara idan ya mutu bai tuwa ba saboda waccan ayar da ya lissafi wanda zina la ya da'una ma Allah ilahan akhara wala ya kasu luna nasar lafi haram Allah illa bil haƙi wala ya zuna wa man ya fa'ala zalika yalqa asama yudha'af lahu al'adhab yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi yata illa man taba to sai ka sa istisnan illa man taba a wajen sannan na biyu wanda ya kashe mumini da gangan bayan ya mutu bai tuba ma sannan yana kudurta halaccin kisan muminin don an je lahira fa jaza'uhu jahannam amma idan ya kashe muminin ya mutu bai tuba ba sannan yana kudurta cewa kashe muminin saban Allah ne yanzu zai shiga cikin karkashin inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ويغفر ما دون ذلك zalika liman فشي to shi alwa'idu ba dole ne Allah ya cika saboda wannan aya cewa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yanzu kamar wannan wayar ce ta wani yazo ya ce in bashi zai amfani da ita sai in ce zan baka amma sharadin shine idan na baka in waya ta samu matsala sai ka biya sai ya kai a rubuce sai na ba mutum wayar sai ya tafi da ita sai ka samu matsala sai ta lalace idan aka dawo da wayar dole ne sai ya biya eh ba dole ba ne ina da dama bayan ya lalata in karɓi wayar in ce je na yafi idan na karɓi wayar bayan ya lalata na ce je na yafi me nayi al-ihsanu ne idan kuma na ce sai ya biya me nayi al-adl to shi yasa Allah ya ce inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan to su ahlus sunna sun saba da mu'tazila a babun alwa'id su sun ce duk Allah ya ce cewa zai masa kaza a lahira ko abun ba kafirci bane to dole ban an je lahira sai Allah ya yi shi yasa sai suka saba ma khawarij a babun a aqida ta cewa idan an samu mutum yana aikata kaba'ira me suka ce a nan duniya sai suka ce la mu'minu wala kafiru shi ba mumini bane shi ba kafiri ne, yana manzila bainal manzilatai ne don an tafi layara kuma mai matsayin shi suka ce zai shiga wuta da wama a ciki ka gani wa huwa anna murtakibul kabira wanda ya aikata babban laifi mukalladin fil nar fi an dawwamar da shi a wuta wa raddul ahadisa sannan suka yi musun hadisai al musbita wata ta tabbata li sifatin ta'ala da sifofin Allah limu'aradatiha saboda ta ci karo da ainihin wato aslahum asalinsu fi nafi sifatin wajen kore sifofin Allah subhanahu ta'ala kama raddu a hadisan qadar kama yadda suka yi musun hadisan ƙaddara, ba su yadda da su ba li'annaha tukhalifu aslahum fil qadr domin ta saba wa usul ɗinsu da suke tafiya akan ƙaddara. wa huwa shine anna af'alul ibad ayyukan bayi laysat makhluqa lillahi ba Allah bane ya halicce ta su a gurin su akwai khaliki guda biyu akwai khaliki wanda yake halittar aikin da mutum yake akwai khaliki wanda yake halittar shi dan adam din mun kuma Allah ce mana wallahu khalaqakum Allah shi ya halicce ku ya halitta aikin da kuke wa innamal ibadu humul khaliquna su bayi sune masu halitta da haga wannan aikin wa kadhalika al khawarij hakanan khawarij raddu adadin min a ahadisi sun yi musun hadisai da yawa al-mukhalifa wacce ta saba li usulihim al-aqdiyya al wanda ya saba mu usul din su na aqida karkatacce wa ghairihim min al-firq ad-dalla to da wasun su daga cikin kungiyoyi na bata haka zaka samu suna inkarin hadisai cewa ba su yarda da su ba to wannan ita ce manufa ta biyu wasu suna musanta wasu hadisan ne don su taimaki abin da suke kai na aƙina. to ‘yan shiya da bai kawo misalai da su ba haka in ka ɗauka akwai hadisai da yawa a bukari da muslim da aka ga cewa suna rushe abin da yake asasi ne na aƙidar shi'a shi sa dole su musu hadisan da ke bukari da wa da muslim kuma in kana ahalin sunna ka gane kakka zo za ku tattauna da ɗan shi'a ka dinga ja masa bukari hadisi a bukari ko muslim ko mai ko ne sai kai ta shafa kai a halin sunna in ka ga yana ja maka hadisi a bukari to kai yake so ya yaudara da hadisin dan ya wurga ka shiya amma ba wai dan ya yarda da hadisan bukarin ba shi yasa idan babu ne na jayya in kaga ka ja hadisi a bukari to sai in shi ya janyo hadisin ya istidlali da shi kuma ka san akwai wani hadisi a ciki da ke naƙadin istidlalin shi yadda ya janyo ana sai ka koma can ka janyo masa amma za ka koma cikin su usulul kafi ne ka janyo masa shi ma ka ki kansa kai masa hujja da shi haka ake yi wajen tattaunawa da su wannan shine ƙa'idar wajen tattaunawa da su kuma abin da zai ba ku mamaki kun san cewa mun kalubalance su yanzu kutubul arba da suke da shi akwai hudu da suka kara ya zama kutubul samaniya na ce musu muna so da Allah a cikin usulul kafi yana da hadisi dubu goma sha shida da yan kai alistibsa at-tahzib man la yahjuru al duk dan shi'an da ka sani kace masa a cikin usulul kafi a wajen sharadin ku na ingancin hadisi kana so ya kawo maka hadisin na na Fatima a ingantacce bisa sharaɗinsu na karɓar hadisi wanda na na Fatima ta ruwaito za ka shiga shi'a na ran da Allah ila yau mai mata ba zai iya kawo maka babu yanzu kwanan nan na tambaye su sai na ga da yawa ba su ma gane tambayar da nake yi ba kun sa abin da zai baku mamaki idan ka ce wa ɗan shi'a ya kawo maka tarihin al'imamu musayin daga farkon haihuwarsa har zuwa san da ya mutu amma littafin da malamin da ya littafin bai dogara da littattafan sunna ba wajen kawo dalili littafin shi'a kun san ba su da shi kuma yana ƙalubalance su to haka tarihin manzan Allah yanzu nan ko nan in ka ɗauki arrahiqul maktub na al-mubarak fori a za ku ga cewa ga su nuru liƙin nan da makamantansu kun san cewa ba za ka iya samun littafi ko ɓaya ɗaya ba a shi'a da aka rubuta wanda ya kunshi tarihin annabi tun daga haihuwarsa har zuwa mutuwa wanda malamin shi'an ya rubuta ba tare da ya koma littattafan sunna yana ɗibo dalili ba kuma in akwai su kawo kwanan da na yi magana sai na ga suna ta turo littattafai na ce to wa'annan ba su ma karanta littattafan nasu ba dan kuna suna komawa ciki na ga malamin da ya tafi ya tafi sai koma ce a cikin al'isama a cikin tarihi, wane ne littattafan suna zai koma yana ɗibo dalili? shi kuma ku tambaye duk littafin da wani ya ɗauko maka ya ce ai ga malamin su ya rubuta tarihin annabi ka ce a bubbuɗe littafin a ana bubbuɗewa za ka ga inda yake koma yana reference da littattafan suna wallahi babu wannan yana daga ciki sannan akwai hadisai da dama a wajenmu ne suka zo mutawatirai ingantattu a wajensu a sharaɗin ingancin hadisi a wajensu na karɓa babu yanzu ka ɗauki hadisu sakalai ne duk ɗan shi'an da ka sani ka tambaye shi ka ce masa menene sharaɗin karɓar hadisi ingantacce a gurinku in ya faɗa maka ka ce to a ɗauko littattafanku faɗa min hadisu sakalai ne wanda ya cika sharaɗin inganci a gurinku na karɓa ba za ka samu wannan ba a sa sai dai a wajen ahalus sunna sai a wajen ahalus sunna amma kaza kaza suna ta karyan cewa wai maganan ahlul baiti maganan bin ahlul baiti bayan sun zo sun cika littattafan su da kurafat da ƙarya mara dalili to wannan ita ce manufa ta biyu to shine malam yace alhadafu hadafu manufa ta uku alkhairu li ahli sunna kullama kirki ga ahli sunna wa hada huwa alhadafu alakbar wannan shine hadafi babban rafida ga ɗan shi'a yuridun alkhairu li ahli sunnati suna so su kulla makirci ga ahli sunna wal naila minhum da kuma duk yadda za su samu dama ta taba mutuncinsu, da kuma isqa wa isqata madhhabihim da kuma kayar da mazhabar ahli sunna li'annahum al-adu al-awwal domin su suna ganin ahli sunna sune makiyalan ba ta daya fi nazrihim akallan su kuma haka ne 'yan shi'a suna ganin a duk duniya ba su da makiyi lamba ta ɗaya irin ahalin sunna shi yasa nake cewa in ka ga mutum yana rarage bakan shi'a to ɗayan biyu ko dai jahili ne bai san addini ba dole kai masa uzuri da jahilci idan ku ya san wani abu na karatu to na rantsa da Allah kakka raba ɗayan biyu akwai munafunci a zuciyarsa sannan da yawa daga cikin mu kan ahli sunnan mun san shi'a tana da hatsari ne a dunkule amma bi tafsir wala ban ba a san hatsarin da shi'a Tace da shi ba don wallahi da ahli sunna sun gane hatsarin da shi a tace da shi da kuma manufar da shi a tace da shi a kansu wallahi da duk abin da suka mallaka za su iya kashe shi don su ga cewa da shi a ta bayyana sai sun murƙushe ta wallahi to wannan shi ne mamluhul harabi sai daga cikin malamai ne a madina ya rubuta wani littafi ya sa masa suna a hawalu ahalu sunna fi iran halin da ahalu sunna suke rayuwa a iran yanzu kun san cewa a babban birnin tehran baki daya ahli sunna ba a yadda su gina masallaci na juma'a ba ko baya daya kamar yanzu a ce maka capital city abuja a daidai lokacin da akwai wajen ibada na yahudawa da kiristoci ba amma ba a yadda ahalus sunna su gina masallaci ba sannan yace sai da aka kai matakin da idan ka je za ka sai abu da sun gane sai ahalin sunna ne abin da zaka siya guda goma sha biyar ne to dan su wulakanta ka sai ka zagaye shago goma sha biyar sai mutum ya siyan maka da ɗaya ce ba zai siyan maka da rago ba ka je gaba in ka je gaba ka siya ɗaya ɗaya ma ya ce ba zai siyan maka ba ka je gaba ka sai kai sai ka zagaye shago sha biyar kafin ka sai abu sha biyar kuma ko da akwai shi a shago ɗaya sau da kawai sun fahimci kai ahalin sunna ne wannan yake kallon tashar safa zai ga yadda ake kamo mace a kashe ta mai shi shine saboda sunanta Aisha ko Hafsa wannan duk yana faruwa to kun ga ba hatsarin aka sani ba ka kaga mutum an ɗauko shi an kwantar da shi zarto na yankan katako lillahi lalli shi la a sami a ɗora a wuya a jakau haka suke saboda haka yadda kaga Allah ya ce la yarqubuna fi mu'minin illa to wayannan mutanen su ne ولذلك طعنوا saboda haka ne suka yi suka fi ausaki masadirihim cikin mafi amincin masadir din wa shakkaku suke kokarin sa shakka ha a ciki sannan wa tafiqu suka tashi yabhasuna suna bincike an shubuhat allati akan shubuhin da basaha a ada'ul islam makiya musulunci suka yada ta bi tsawaifihim al-mukhtalifa da bangarorin su mabambanta fa jama'uha suka tara ta wa uha suka kiyaye ta wa zadu alaiha suka ƙara kanta. wa nasharuha suka yada ta ibar wasa'ilil a'lam ƙarƙashin ainihin wato abin da ya shafi kulawar sadar kafofin sadarwa na zamani da haka sai malam yake cewa min al wa ghayrihim a wa tabi'ahum fi zalika al ibadiyya suka bi su al mu'asiruna na zamani su al ibadiyya wani nau'i ne na kawarish wanda ƙasar Oman yanzu suke zaune an fahimta munan Najeriya har yanzu akwai aƙidun da suke ƙasar Ghana wanda ba su zo mana nan ba to a Ghana akwai abin da ake ce musu ibabiya, sun sama kansu suna ahalul istiqama ba muna ahalul sunna ba da su kuma ahalul istiqama su yadda kaga kawari suna da ra'ayi na takfiri to su ma suna da ra'ayi na takfiri amma kawai bambancinsu da kawaris ko da sun kaffara mutane ba su yadda da ɗaukar makami a kansu ba su kuma kawaris idan sun kaffara ka sun yadda da ɗaukar makami a kansu na taɓa yin lakta a ghana a kansu abin da ya sa nan tun da babu bai ma kamata ka shagaltar da mutane da ambatansu ba shi yasa a babin al'amur bil ma'ruf wan nahy anil munkar akwai bannan da in ta fara ba raddi ke sa ta mutu ba shiru ke sa ta mutu yana da kyau ɗalibai su gane haka an gane wani zai ji wani abu ya fara wanda ya fara abun bai kai a yi magana a kan shi ba sai zai cusa ma wani malami ra'ayi shi kuma malamin ya shahara a ƙasa idan yi magana magana sa tana kaiwa ko ina al'imamul imam ya kawo ƙarƙashin wala takunu ta fara wa talafu har zuwa ƙarshe cikin surata ali Ya yace akwai bidiyo da suka fara ba su shahara ba ba a san su ba amma lokacin da aka yi rashin sa'a malaman da suka shahara da suka yi raddi a kan bid'o'in sai bid'a ta shahara da shaharan malaman kwarai ka akwai bid'ar da in ta fara don bid'an da ya dauko bid'a idan ba wanda ya san shi sai kuma ku nemo wanda ba wanda ya san shi in ya tattauna matsalar sai ya raddi a kan matsala haka ake an fahimta to akwai al'ibadiyya suna nan wa ghairuhum da wasu su min al-mutarabbisina cikin waɗanda suke jiran bala'i ya afka bi da sunna ga ahadus sunna wannan ita ce manufa ta uku alhadafur rabi manufa ta hudu shine alihqiyatu fi dini wato cire kokonto a cikin addini wa hadha alhadf wannan manufar ita kuma tabannaha alqur'ani yan tsini yan qalaqatu su kuma suka gini akan wannan wa tabi'ahum ba'd almakhluqina wasu daga cikin waɗanda aka yaudara suka